تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين idan lenkowa babu di babu be koren gani so nin kankannen ga kebe gilli nanti tugaye a tawakkulu mana tugaye a tawakkulu ala Allah nan tuge Allah kamma tawakkul ni kannan kagayi هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى كنا ننتوج الله كما tinnawo ngadangani angurginta fi husuli lmatlub muruhonga kenkiteendi wa dafai lmakruh aɗo konihon kaga ñontonnendi maca siqat bihi kahini sagron nagunga cai wa ficli lasbab aɗo sababunun kaga ñangenga almazuni fiha sababunu kube sadanga dungenantan na kunñanogondi idan tugainni kannan kagay nan tuge allah kamma nan cawa allah nanti ayalla na qirin kinyanga ayalla na toran kanyon tananyi nyimmen kanga sababun kanyana nga ku kunga itu ganten na sababu nyakam itu ganten ta Allah kam imara sababu kyani hoho itu ganten ta Allah kamma idan kenni hilla kappenye honu kawanonga iti tuge alla kamma ta dugene sababu kanyana idan tuge nga alla kamma anta timmene kundu faray sallallahu alaihi wasallam a tuge allah kamma na sababu ndabari faray alaihi salatu wassalam aga baka makka nalli madina ado abubakri nta killentu ga allah kamman kada mun duhu be ga ko iniya ara sababun bari fare sallallahu alaihi wasallam aga bakana daga uhdi ga jangenga ga allah man kada me gondor kuyilli sawme kamma fare alaihi salatu wassalam ga allah ma anyi awi murandi murandini mana awa sira hullono du kamma ni haten murandi atuga allah kamma mullen kadani awi ni atu ga alla kamma wa minna awa yigene idan sai sababu nunye biren go yigwana annan nyiga nan mini serebe ngana tike tuge allah kamma ilahi lemme nyankanta yakini akitte kammo angana ta untu ga Allah kamman kama ngulle men kambu ke ga no wanda ba diwa amma tu ga Allah kamma parce que angana tu ga Allah kamma sababun kada bariya kenya ni da hilla nan ti Umar radiyallahu anhu ko ta yi sallam falla da soro gunun ari wata gunu ataka kunni konui ito kuni tu ga no nya Allah kamma onta gollini onta hono kukunna miside ka nogondere o tuge allah kamma umar ra jane ŋutuni katu ataxa kumma tuge allah kamma de axa kundaxa likenya ta usoron kamma una ira kan ta gollini ti allahuma arzukni nkama ngarjaxa a kun xawatu haqiqanga أغواتو أن sama لا تمطر ذهبا ولا فضة أغواتو nanti كمونا أنت kannu yang kandini kami tekenga anta kal sulaga yang kandini kami tekenga aga utu aga waken tupai ke tini kammelin ka itara kanga nya kami tekenga amma kem muga bada ada kal nya kami tekenga amma kem mugu kenga nya kana ta kana kenya duku kamun ta kenda barni allah subhanahu wa taala gati

sirka be hay taxunu liwe bu cunni ya taxunu misiru ndo yonti kuntu ga Allah kamma surtout lengi mena ti golle anta o bara na ma golle anta golle ngano nga poro ke golle ngano an kande mobil sarse no nga wa a toro kusau bonnu ngano nga me be suti inta wa kontara nya halle alla makanya be suda de debe ke kontara ngo wa anto subaka be suti nya biro gumenya ini gere nanti directeur nya nama hubeta tana dewe ke biro ngo suba kawa hono anya na biro gumunga honu nya gardu nga honu nanya sellanda nga honu nya pusenda nga honu nya mi jukanu ngo daga na dukundwa na aku be honu suka golle ni izini no no kusu ganati nya nyoma ko sunya biro gumenya golla nya nawa honu anonga kunga izini no ndi kalle ni na jore mbana yanki ira golli ni jini kiadi ku ngana ti kun da jere yang kini kai kata kunu biro nyeri na biki ngutu ko kutum mogonka walla kata kunu komputa nyoy mendi idan qorontu ga Allah kamman ka ona sababun dabari nan tu ga Allah kamma nan chagai na sababun dabari ke kama nyantu ga Allah kamma nge tu ga Allah kamma de ngara ngara golli ngolle ngani so ga ngolle ngani karangunde ay ngolle ngani saga daga ni ngolle gani ho inga daga na da bari alalin gille nya gani an gol Allah mato sunya gane yo an golle ngani kebe tu ga Allah kam man kan golle ke ken da bari an golle ngani ho nan min halal ngolle nya gani kella kan to be nga kan ni nan tu ga Allah kam ma idan sa to ni tu ga Allah kam ma nan tu ga Allah kam ma nan cago allah nan ta yalla na khairin kinyanga allah Allah na hubure nyontono bakanyi mendi nkanga sababu nyana saw be gan kawa khairin kinyanga nga kenda barni golle saw be gan kawa toran kanyon kan bakanyi menda nga kenda barni tuge allah kan man nan tan cago imben kan ma an anga tunu allah ga allah raga allah anga tuge na allah kan man nan jagan tan mutu makahe serenga kaxuna anta di juge allah kama ke kaman juge allah kamma honu di iga daga na utu kumpeti sababunuya parce que ogana sababu hora na ani gulin paga baganga ani naxanen paga baganga ani xannen paga sahenga ke eti sababui ku eti sababunuya kuni kafuñe kunancagana halleya kuna allanpundini anan purindi korosindi sere sukuncahu hurin hurintenta to ska kan ma golle kan ta ta gani da isa ha kwa na ta gani da gana tu kan dan kuna sa ha ko kan ma sai gaba gumi an gara garu ku su jamal lemburen na yi sanan yana man tan yina bada an na yini jaman ti na awa warja kan loge to da warja kan mun dunu ko no tanu akan ngara kebe ya sabu kempe ti sababu ya haqiqa ho agara kitoro ndi da kona titu ga allah kamma nan kaso anyi wasin sa sasa hon tamma da ka go kan mutu soro ma kan ga ga nan kallon mutu ko asu ga jara ma gombe hmm. akan daga nas jinu ndo woni nyawtu ti hum puru gindi ala garunga nya kebe aka ma nyimme na kum to di sababu nuya nan kaso an anyi gollini mo gombe anyi da wutu soro ma kan nyimme gala garna ko no bali bane mangala garnu wasini ke ani sababu nga me daga nasu jinu dulli humpu bitigin nogondi ke di sababu ide nan ka so an gara sababu nya nan tuga Allah kam Allah ran de ma sa-sa sasa amma sababu nya kai nasu jihe ti sababu ya a aga lingan da hange ke sunya nasu nga anna jugam bitigin di ke di sababu idan onate nan tuga Allah kam ma hiyani akorenyen awata kan dilisi kwa kite ho hananga kenni wajibi nganna ken kala salla bana ada angara nya hota na data hilla kapana nya nga ambu islama a gondi ashirkul akbar hilla kapi kor kor kore masalan anna ta hancon nga nan tuge hota na kamma nan tikanya na khairin kinnanga kenya no ho kinnanga an ken tugan tan na modi nya kamma walla kenga an tugantenna itte nya kamma man tugantenna hoy nya kamma gide nya kamma makaburun kamma an kan mugu dinan haqiqa iti hoda ko koni tati yonkinu no gi kedi ka karsa yonkini kedi amo din talibe ti kam palle ti ko cha haba manu ndi ga kari ta taya yonkini ke ti jahila hon kan pakam panga idan nan tuge seren ma nan taya yonki nan di yonki allah man yonki ke har kauyen gatu ti yonki ke bene allah kalleni andali nga daga timbana buganda andali nga daga timbana randi kauyen cuwatun ka ken da ken poiser tana dangan kaifin kaife ti hodi ti gadi ke dabari ni bonondi yonki ti amodi ma ado ma gume wa ta da yonki kya bugari nan daga ro ite nyugore ne ite ke yonki ngutu na rake ndi ti ite ke kara a ndi kenya danguma ne nga koy ke ni danguma ne nya killa don ta ka ke konni me ti itte nyonki nya ni di ta modi nde ite nya yonki ladi akan yonki na kello ite ne aka man ta kuntan kana ke koy a ta hunde nya na ke kadi hari lengunun ta saka ka ngana ke ko har lemina bicin nan da atin ken garenya ai fa ya anna har lemina kirna ke kada atin to wai tike amma kille haru nya ta huni kan dadi sin kwa ka ke to ngondin honu kama ay gara war jaga su kita modi nyanda kinya wala gara gatte go kaburu kebe hukaman nunni hilla kapano nya ke kamangana kara hilla kapanan kara onta yankini onta kasankana onta salline onta daga da buru islamin kawon hilla kapana gore nyani ke ke bugu islama gonde anda min nganga na sigi ke halle tanga sallina an challe ka fumpalle sallen ta keda fanke kira kenga balenki hono adin nabure be gi maga wa sallini misidun de ma maga modi na naburen kiniya hono non ngai magai business ngalingi di kiten di deben no gondi hankamanu ndo hoyinu ho ra kalla ga kebe to ngani nanti modin talibe aga ne kunga he inta golli ni kew idan alla dan tanga nga daga na kenda min pe katta hota nai tanga ndaram bo sirin ko ya allah fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin tanga ndaram bo sirin allah konu kaga maga yonki sahagi da gi korenda hota nani ai honu imme maga hari ya kake gi maga ya hui hota nani hodo mi ken konnu hoda nge meta on dan tamma ken ko ati tilen gi gara karta ni ke ya unga karta ni ti ahedi ma ma nyai allah subhanahu wa ta'ala na rawanya na sabu ngati no tayen ati tiya yakani yana dun timmata nyakhe de me allah ni ahedi de a sabatin nan ta Allah nin ka aranya na sababu nga gella ya gara gara kan jonda an kallunu bangenga walla ka sai ya karenda ani sababu ay kun me nan kusan ta anya nan ta kenya ni nan mun galla ka barenga maka nyimme tampindi idan ho kebe hora gante ma ganta Allah na kenda min joy katta hota nan nan tuga ken kamma ke kamam bugu hilla kapendia eh, eh, abu islam gonde shukran mal asaf hi nga higanonga garunga mon talibon garinga be hakren kamma ma allah ku benu kisi na di nanti angarangari ma hesanga wallanga nga na maga yagunga ikeyani ken gare ga maga iga yaguyi ya gare ke maga ma hesa kenyen atta hancondomenga allah andangarjaga ke yagirai alla andan ngara ke yagirai an bugu kotanga kinya har monta albe kenda ilan kompen danga bakka makembe wa harande lan kompen an mo sunya soron tugo modi ta lon yani tangana ni waga ikan na aga ni ke aga ti akebe tangana ka na kella kana monta albe ke kari amanyi mewa idan ken ho hananga ken hilla pem pake ga hakika hilla hillandin ni kannanga sere go kamma na koyi higo wammaga a gillaye masala na nga ni sere maka. nan kusanta anya an ken kenta jare su kitta karsaga ya an ken tageru su kitta karsaga ya nke gollina maga nen ka ba ne anan noku keita ujune serentano in tan ken bitigi kenu kunti kaga birene walla kenga inte gollenni karangundenye nga araganin cobenga nkanan kusantakanya nganta karangundini nta bireneya e ta dangi ñi ne mai ya wa alla ganati kumbane nta ne ngaba ka bakka karangunde kadi annati ngarno keɓedi ngarno adina dabari nga birene ka min ko ta ke gankini idan igonu kanonga iga kebe gilli nanti patro ga miti man amaga ike oni gara ho kita kenyen ta patro aranta tungu konnada aranta gare konnada ho honda minne patro ke gatu ho atungu tunga gare tungu e pe akem magaga igara ho honda minne kita patro ka ni nda buga nu kunga dulle nyeni karn kebe hakene ke ida ke girin nanti hilla kapitugunne honu dagere nanti ashirku alkhafi illa ka fi mugunte kebe hakana ka amma bugu islama gundi den kanga illa ka pen potu gunnen kamma wa golli nam ma angin tu kana 25 nya walla 50 nya ni sababu ani anda husre nyinda de dunada nke korinte so andi nke tu golle anda husre nyinda ngandar no andura gani kebe anga jibi gani ho nga kinnanga menanti nya na ko ingen tawar jaga kitanga he nga tu indinga nan tampete Allah amma honu kyani maka hakatu na ngana honu ngari gollano nyugonu ngari garo patornu mbatte mo goy godi akai finya na Allah kana iti gollana igo aro patoro nyu kenya mo gadi lungan kan pakem pakem pa haraya ken kibare aranta ho nyana ma patoro ngana timo gombe akara kibare aranta ho nyana ma patoro ngana timo gombe are mun kibare ay mese kontani patron ngana tare mewen to gore kebe ken to gore kenyi patron ngana are munju to gore imme adi soro kem palle ri me damu kitewa Allah raga honne Allah raga Allah na Allah raga an tambine ade ke patron dambe ken tar hosra ngabada parce que patron da tu de zandi Allah palas nyakini ke anta baki ga fewu. idan an gontuwa golle ni sababu ne golli na nyama walla ke golli ke zine walli golli ke golli paswa sababu mbane anta nkan ke nyamma kanya nan tikenya halanta kanya na hoy maka kenya kenga kene illa kapitu gunanye sikandin ni ke bai kenga daga na kenya anna serengara golle goya nan tuga kamana nan ta kamma na da bari fara alayhi salatu wassalam agara ga hijun da ihaji an agara ho buridi kutte ngati aliyu na kutte timman wa hakada fara sallallahu alaihi wasallam ada ho nyamari nan tan daga lahiya qobi dangan sahih ida lukundi no ano fare ngara soronga na gollunga wakila gunga masalan ngena nge ngarimbi tiginda nan ga ginda walla ninde ponki baren to kamma walla kan henna ngara golle goya yani kene wakili nye basun tat ya nga tuka an kam manan tan na kebe dabari kona kam mundi nke ani kam anke kam masa san kedanke parce que kuma nden gillin kai anke ko ninge ga ranken be wara golle nga ti gage mbiti nan anke ko nin dinke kuma ndin kam mundi nke an anke kuma ndin nyakundu nyakundu nyakundu idan kebe ha ke basu tat keya nkan kana anya karta kan timbitigin din kan ne an kan maka kenta hancon do de an tuhono adi kenya ni ma tike gollinga ne ida korosi agarni bidi ke de oyo kuku bali bani anyen kagella na re gari liya hatuni golnya ngano ndo modi ni nyi maro business nga nanti patron da kebe hay kene kan kairin na ke golnya na ma araga de golnya ngana gella ka 25 mila la gararni ma de 150 ya la garo anya ka gumengi dai tuga Allah kamma idan nan tuga Allah kamma ta kanin ku sikkiya ho hana nan nantuge hotana kamma kenni hilla kappenye na nyampo ko gilla ya kita kenni hilla kappenye hillandi angar jarenga gilli dingira be sababu kenan nan kusan daga ken kanya tuge dingire mo goy godi kani hilla kappe tukunnye sahib amma ga atin nan ta kenya ni sahakin nan ayana kekin nan me ngana bugere ntaka gollira kitta ngana bugere ko ani nyigan ngana gire nyana kammo ken hilla kappe tukunnen tuge alla kamma haka tuni golle nanu nyugonu patron ga tuni dangani ina nasla ina jugu jugu no bitigi nga ina bullen buru bitigi no gonde walla hilla ka go ina raga golle ngana go da ko linda ti patron do parfait mai go alle ta ti suna su an tali da ti na su sana bi force ne tikile anu ya ga ngati ni patron mbugu medi aga ne nga kya su sana medi ganda ka su sana ma su ga du ken sana mm -hmm. amma honu mi ga taro ire an mam mo on diwaro ni ya ga nyimme di kilanu nalli ta kuku kilanu nalli ta kilanu nalli gen di nan mono anga ngunya na gol nyange ke 25 mil ke honda setai ko amba ka dinan ta na setai nka ko tenye ni de serebe ga tungun ko ni patronda na tungun kada ko te hotinda tan patoro tan daga wanan ciga kare mo go de e eh, nti allah ni hada maran men da honya an daga wa ko na da an daga wa ni nin ke kata sirga nge banan kata golle ngawa europe na ko bankun ta gelle ga wujunun toro ngalla golle nga kota suwa abon bon ta gelle ga toro kata na baka golle nga kota suwa nge banan kata baka golle an ka bare ti patoro an gara sirga ta kan ke annan me kamen kadi me kamen nkandina kenyanta bonno dangan fo kunna tungu kya konanda aga lingando golla aga madingando on chankime ka tafidi cha mo kon kota nyande idan sikandi ken na kamalla ga golle be idan muallif rahimahullah yere ke babu be ha tane kamati babu tawakkul atikam mo babun ken babai qawlu allah ta'ala alladhi kan kanna kallan ke gani wa ala allah alla bane kamma fatawakkalu qatuge agallo debe ke nogondi in kuntum mu'minin sarti gella kunganya mu'mininu ay idan suratul maida nga jiki kebe ga sallito ada ko aya no agara musa alayhi salatu wassalam fir'auna ayo le palle sahih طبعا سورة المائدة فرعون أيو لين بالله إذا بقوا مصر iwa daga na kati nan sennenga baitul maqdis ay gonu tin ariha ay gonun na ko kamu fasirun daga iti kem pakati shamin jamani mante suriya jordan filastin ado minnatana eh, taban eh, kunaxatite walla ay gonunga ammani kappayi kusu ñigilli haxati nanti ŋuña senne mana shami jamane ke walakin hona kamma nanti baitul maqdis ani allah subhanahu wa ta'ala di ñamari nanti ndaganonga kemmirangai wa konni nanti soro gonu dinkanugonu kuñañinonga sahe allah anta gala to ngar ni kiñe yere wontahayanu ku tafsiringa shahidun ta musa tindaga ndaganonga maninya iti musa no hakene debe ke gonde kandun koto ñani oku goni ntarno debe ke dina kutogononga gelligana bugu goni nga okuni loanu ay kuto kutogo debe ke gonto ko ku kana ku lo ken men tadi okun tarno de baka bugu nga soro nga allah subhanahu wa taala kunga kannai kuntoro hilli kunni allan kannano nyai allah subhanahu wataala ta'ala nemandi kuncoro hilli kamma kuncoro leti sorondangani ete kadaga agalloy kamma kadaga agallo debe lakkenga agalloy kamma hukke kantadi de kadaga agalo fankando sembe agantalinga agallo aga ganaro suko ke fare ngada aga nyamar mogonbe aga kusoro kale bunu iganto kedi ho kem maga kun kaifi e kem biranga isoro e kulliti wa ala allah alla bane kam maga gane e rono debe kedi tawakkalu ga tuge alla bane ma in kuntum mu'minin sarti gella ku ngani mu'minuni ka tuge alla kamma aga tuge alla kamma na lo debe kedi swaga ikele bulu kusoro illi gara ke ko in kawana mani nyaketa ina sasa ku gara kebe ko na nyake ngon tuge alla kam mollo iti he musa o kun tarno adina kutogono nga abada madama igano on tarno debe de abada sata ke lompi be gamma ga jangin pinya hetiwa an kan dan kama ka daga kan gaja an kama ke an tina Allah kan mun de agira kan daga kan gaja sirebe firawunu yole an ya ga ngas firawunu be ga yitne na Allah ken yola an ya ga an kan buke dan kan yan ta garke kuni bani israila yi do men kan tenni ifonno men tenni de iti musa na allah subhanahu wa ta'ala ado allah daga ingaje kun ni wata unere kega ni birambe musa tin kama nta hoho marna maganti ñimme adi ŋaaki ya kama nkama kiitenya odo soron na soro kubenugani fasikde nkama kiitenya odi na ida digan kan nen kuta ima toxo kenga kama idan ke ñimme a takkelladi nya uñatanka kama kito do fasiginu naga allah subhanahu wa ta'ala ti musa dangani sasa ganya kundwa an allah kutabani an ta tuga den kittawa an ila sammen ken allah kutata makam mo e an gana hay ganni an yimmena hay uto hari 97 no naga ke 97 naga ke an ta nyi yo ken kitanga ho kitaka ma komerta ulingan ni honne ken pakatinga kaddimma kebe hadmaren munga jonko allankute ngana anyagowona duna kurumba tanadi sasana kammogo a sasa be suntadi yimmewa angana ila samme nga allah futata angamana ila samme kaga allah batu har hogantan magala samme kentanyimenen kangara allah futata angala samme ken bisimillana allah subhanahu wa ta'ala ti ati debe kebe ngadi nyamari nanti ladi ga bararuna adi ga ke ga koni sasa ke debe ke haramun te nyani kamma tan na kata sine tar nononga iwala sammen qadi mene yatihuna fil ard iwala sammen qadi ay gonun daga itigani hakka be ran tadangin milan tammido hillodi mila bana ni kilo ado kamotu metra sahe mila bana kilo ado kamotu metra mila bana ni kenye itanta dangini milan tammi do hillodi filastini do misra naga nka allah da kella samme iga kella inda witerne ille ngana kare iga jonga no kube wanonga inda kraternia iga hurte gilli no kube wanonga la samme nyen kita terne ke ga ina ya tan no ina to ontel go dora dora antinta killempa dora kunkun dame ta ken no gondi ti musa da kun hoyi allah ti musa na eh, i guma ñana giden campa jimbugu lakutamido eh, yaxotamido yillo iwa minni ken nogoni musa du eh, siraw kiyen kattawen do toro allah subhanau wa taala na tabullengari yimmendi musa dullen kawoy man nan do salwa kesu ñida kayndi ida allah kuta allah di wara ke lasame nogoni ka ken cuda ke hinne su ñana iwatini cada ti lasame ke nogondi ni to ken lasame nogondi harunu fati musa alayhi salatu wassalam aga ga fati harun do فاتي fati iwo gabe halaki ken no ire munya nyinonga honu kanati maganta soro dantanta bucunnu kunya nyinonga yo shaw ken nyinonga yo shaw goni ken nyinonga idan musa eh, dangem palle akanyam bisi hinunga ken palle akenya lo debete no gonde baitul maqdis agarno ida koni nanti juman kota nyani la saram pallean atin kam ati kiyeke anken ni nyamari hoy ngi kan ni nyamari hoy alla dan ke nyamari kiyeke an nguru alla ndin ke nyamari nallo ke debe no gondi nkama ke pubusi alla da kem pubusa dangan sahe alla da kem pubusa dangan ni kenda ure ngarawasiki maga debe na lo debe nogonde ken palle kien continue renga adi a soanten nogonde nka hayindi kubenu gaga imme ga na lo debe ke nogonde kayni yusau bunnunu ya tannagate sine wake tora gore nogondi kun ka garno allah taga ganai rono kada aga dumaga yanka aga nantin kama owanyagana anno junubunun kafari sahe aga nanti hitta nkama n'o ñagana anno jurbudun kapari kada aga du ma ka magayan kaga gana yerno debe ke nogondi agana manya agana alla ñaga jurubu kaparen kai parce que maninda ke jurubu ke ke tannagata sinen toran ke ñaga aga jurubu ñani kubenu kaga dungelo ngai kaga da maninya alla matina du ma magayan ka e gara tolen ta kunya nan trinkisi tun kambun kamma du magayan kai kai da hara yahudi amure nyende allah mati ni nyaga junubu ga fare ngawa ira tolen ta kunya ti hunji bana jogodedi habbatun fi shaira hunji bana jogodedi mana ko eh, sayri jogode kundu hunji bana wai hunji bana jogodedi witin kammon kamma hunji bana jogodedi ken hosuru be mo kaga dungelo nga itan hadamaremme angana togotaxuna hadamaremme pay ani hadamaremme bane ayta hadamaremme mure de gella gana ñiwo gabe ga kara ho hanun cedi firawunu halakiyenga allah da aga kun kisi kende aga lo hangendi nan bugu aga kisi kende aga konnen nan na ke be ga intinde allah a kun na ga allah be ga da aga kun kisi harsa tikin musa na ken allah hirin daga ga jado me aga kun ngayre a na garo la san men bitan na gata sine aga ke la san no gore no gonde aga na ken allah nya nyaga daku jinna buga ga dangan musa na eh, gidan champa jinna bugu kiye tabullen na dindaga mendi aganda tigande gamman nan do salwanga yang kana katagai tan na kata sina ka kenya mo da kada ngari Musa eh, eh, Harun fati Musa me fati ken no gonde a kum menu ka to aga garno ka ga de Yusuf na Allah nya ga na kiyen tigindi kaifin qora kewa kiyen nan jigi kiyen ta ka urnu kiyen tigin tan ni batendi a ah, warni kiyen dan kanu aga nya bitam pinye ni tampini irode be ke datin no no nye kunyigan kawaina hakkele kita nyigan kawa duma yang kana nyigan kawa Allah nyagara junu ka fare nye ka kunda ka dunyi tin kamunya kama iga tirkisini tungun cibana jogode tungun cibana jogode ya hudi ambure nyende idan maninda ke sukinya igama tuge Allah kamma igan tuge Allah kamma nan dungelo nga yala tanna hata ke sinella samme kenyi kitawa igan tuge alla kamma iron tege gara kumana mana mo onu bena daga tirkisi tin kammo nun kamma aro mana mana ndiga mu hunji bare jogo de ke sunyi kitawa ke aya na mani ko ine hada mare ma ngama tuge alla kamma nda balon ko bo an ngama tuge alla kamma nda tampen ko bo an ngama tuge alla kamma an ga kala ko manga ko me an ma maka ga kala ko menga sere su ma tu an tu gantengane sina wanya kamata ayo kenkin nanga hmm. an mungwala mun tanda gollen kita angana sere bitigida anga tuga kamanda golle kita ando sere aga me anga tuga kamanda golle kita amma ngara harandu sere ngane me aga na ta amma lintenya na mogode haga to de mandi na kan cankimeyo ato kam mi suna hara ga makira kendi mesere ngana tu nanti alqanaa kare ngamma ga ayam malinanga idan watu nu sata nanti duna tampencu gillimin nanga matugi Allah kam sahih na alisise to alisise agara diga mana be ko tungunga ni kenni ke ko ati ser suga matu ga Allah kamma hilla kapana nyani ntan ngari kitabe ade ati ai me wa to koni a ntan tungun ko de an matu ga Allah kamma hilla kapana nyana wa sallallahu ta'ala wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب التوحيد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقوله أدعى الذي كان قننا جل جلاله إنما المؤمنون أنما مؤمنون الذين يكون يمني يمك بينهم إذا ذكر الله جل الله هنغنا كوني إجون دي وجلت قلوبهم إصن من قلنا كانوا ألا درون تاغون إذن الآية ننغاور آية كمبان إذن مؤلف رحمه الله كم بيراي yammu benu gelli igana allah hin koni jondi sondo mun nakanu keni jikku hananga ayati timma do hillande wa idha tuliyat alaihim ayatuhu galligana alla ayanun kaga kungana kare ikamma zadatuhum ayan kuna kunjidi imana lemanan kaxuy sikandi juku sikkandi wa ala rabbihim ado ikaman kamma yatawakkaluna iwa tugene itu allah alla a kamma ijukuna jukunaxatandi الذين يقيمون الصلاة يمك بنو إذا صلى تجندني معنى إذا صلى لتني مغنى أتمنت ومما رزقناهم ينفقون إجك كرغندي أدو جلي هنجويا هو كبه أغدي وارجاغا كنا ونفقن دنيانا وهنن ترنغا جاكا نبكا كندي قورانو إذا ku jukkunu karagin nakita sorobenu di ku kamannunya togon nanti mumini ni kannan kaxayi gelli alla allah fingona koni tanni ikunga munga iwa manini iwa kanna sahih idan yirai ay gonunti ida dhukira allah gelli gelle allah hingana koni munga kanna ita mananni kannan kaka ken ñimme gana taxunancinme allahnpingata awa kannati duya yerone taban ay mesimmo tananda simmandi waga kanu mumina gunta gumancenyen amma aya ne kannanga ida dhukira allah galli allah hingana koni tanni wajilat qulubuhum isonno munga kanna ko umaru ganyi mogombe radiyallahu anhu umaru na. allah yang kara mata sikya itu salaf salina ni gondangi hoga ne kitten misale de tasallu de gawra angana ta dangani ittaqilla kanu alle kannem ma ta salle ker ne baka kitende amma len kan ngarni seranga ngati ni kanu alle a haju men tara ma amma diga men me kon angatu kanu alle len ki diga me ani darja nte hada mare mumma nan kaso soroni kanna wure sahib idan alla hinga koni no kusu an conno men nan kawa kanna mu'minun koni allan pin ko nga koni no kusu igara alla hinya koni allah darontaxu ta ku jalla jalalu an condo no menna kawa kanna hillande qur'an ayanungana xaran kamma nukusin kawanan jidi lemanan kaxuay wa idha tuliya alayhim ayatu zadatum imana amma qur'an ayanunga xarnan gondi taba kan moxondi muminaxu tagumance hede sikkandi wa ala rabbihim yatawakkalun mumini agun taguman cenne kannan kaga annan tuge allah kamma hoho garan an nan ti allah ni nagatandi na sallen cigindi timogongo goni alladina yuqimuna asala takkanta sere dangan islama agundagada sallen togono karagandi iwa nafagande ñana huɓe allah gadi warjaga kenga wa mimma razaqnahum yunfiqun idan shahidun ni kannan kagaya agati wa ala rabbihim yatawakkalun amma nuska be go kuma kentiya innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum al aya kan kan fe kunda wa qawluhu ada yani suratul anfal wa qawluhu ada alla digan kannga kaga di suratul anfal ala garunga ke aya bane na junga denya allati ya ayyuhan nabiyyu yankan annabi nyimme hasbuka allah anga sanga kenni allah anga sanni koy anga sanni allah higanan kita kafi ka anga sanni koy kenni allah ho honda minne gadan kita na to anga sanni allah al aya nan daga wara ayan kampanga ayan kampanni kannanga ومن اتبعك من المؤمنين أرى يمو بينو غدان كم باتو جل المؤمنين kun kaga wasanni allah faran me hisu gara kita ha sandanan ta maganan ga allah di muminu suka faran ya batu hisu gara kita ha sandanan amma ga kengani allah subhanahu wa ta'ala idan mumini Allah anga serengalla segantile ina kunna ina kunna ina kunna ona tilla madama mumin ganga anga faren kille nya kama alayhi salatu wassalam anga sanni maniya allah subhanahu wa ta'ala ho gadan kita anke nga sanni allah ho ga gadan kita ala ga duka sakata allah amma ke aya honu da tafsiri na nyagambi na nyam ko godi tafsiri na gorun kana tafsirin kitab gonu di ya ayuhan nabiyyu yanke nga me hasbuka allah anga sanni allah wa man ittaba'aka aro yemmu be no garamba tuminal mu'minina gel mu'minuna kun kana nga sanye mana allah nan dangani e, jike ya muminun benu garan batu kunya nan dangani jike ina ya dalil ga tisira tantara munya nan nga an ka palle munya nan nga fare nyimme allah ta jike jikkenya muminun nga allah ta jike ni ka jike jikkenya muminun nga ina higabe kotu kotu koti kembirenga wali nun kano jike jikkenya kabur bate ke o jike jikkenya na na kundwa sere bane ti kunta kuntame bange yere ken to maga aya ken nogon sahih kena takhlitul araq na daru nyagambi medi yere ken to magare fu tafsir sa'an den ni kyai ya ayuha nabi hasbuka allah yan kan annam ni manga sanna allah wa man ittaba'aka min almu'minin ado yemmu be onu garam batu gelli mu'minun kaga kun kaga wasanni ko ya kun ka wasanni allah sahih idan gella gana allah gana ngasanga hibe gana kita annan kawa ko khilli allah aganya mo gondam minne susudi maga tiken holo ga maga tiken ho gore ho honda minna garan kita an kan nan laga do gasa kata Allah wallahi haga tuni an hi kor kor kor kor ni go dabar ni an ga ni an perdi nya nano gonde hi bi cinne go an ga dabar nan jamun na kanya haga tuni an sire siren Allah hi ni go wa kita karu karu karu na do to langa do ra do ra do paba ndaga do to langa kenjiren ni honta kenga amma hi ni go ganan kita andu ma to qur'ana ngaya no nganga to ku gana nyam gomme na nya kita sira suga heti ke faso kellan ta ma sana ko ganan kita anyi mana du ma sa fatiha no nga ayatul kursi no nga ngan ta kunjudu kuni ruku be nangi tu du ma satu kunga ma san do won po ku nga ma ka ne kan duya an tanke mumina ko ngam maka ka ne kan duya sahe andu ma sa an andu ma sa an gaba inshallah andu khairu agemme andu ma sa sir sir sir sir sir ida ko nin nanga ni ko ke no gondi eh, ho akante kante kote ya nan daga surumunu do ho honda binne yani qarle manne nga kenda amasa agar amasa tan na tasariya ho ko san daga danga renke aga gilli tan na da dangi me karle ke din kibari nan ti qul huwallahu ahad ila ma satika jamani kay tide dingira tanani qul huwallahu ahad idan haramara men ni wasanya allah nkarna bugu kuri tan nan pay daga nar ken gudun kutu be ga ngaduru he na bagaranga an ko walli na daga taperan kannenga walla ken ngai na daga idan kun na sinu da binnu do hoyni na daga kullan no gondi kunyi gonu nyimbanga ma gontu kunga watan kinya serenga hmm wa watan kinya serenga katuni iskangana danu kugali hara bedi haka tiriya o o suda honne yadda wanja handendi danu ku igono ra kanya nta ta kayme ila on munyin te kyani wana kunta kita mo gori na kullan no gondi doktor ngana tankin yan kinyan jadi to munyani bas da tu intenya ma'ruf ha ho hadi mati dan ko ni wa ngare no kunyana mai baran lutu walle no nyi sai ngarna di ho honda minar na di amma halan curan idan sirenni wasanya allah yere digame go wa konni nanti njiken nanye ay jiken ne allah jiken ne allah kyan konni amma kawana ke ko hada mare men da jiken ne allah sahe wa qawluhu ada allah digan kannenga e suratu talaq de makanya he wa man yatawakkal yamma be ala allah kamma fahuwa allah ya hasbuhu allah na wasanga serndambinne su anga tuge allah subhanahu wa ta'ala kamma allah na anga sanga kemmirenga serbe gama tuge allah kamma wa kemmirenga hetanga sanga hingarankengi tanken daga doma gumundo jinna gumundo monte albondo hoynu ñeni anga to allah tanken nga sanga anken pinu na ñimme amaxa sasa an pinu na ñimme amaxa allah allah hetanga sai hadamaren me higa nan kita tuge Allah kamma angana tuge Allah kamma Allah nan an angana jikken ta Allah kamma Allah nan aya ni jikki siren kagaya amma kama nan fitin nan di maka jare maka hota na taban jar ne salama ngara jare mo kono beno dabari hiranga tuge Allah misale di dulle nganga hontam maka andan kore tuge Allah kamma nan giran nan daga golli kaga na tuge Allah kamma nan tawo ya garun na kandi Ah, an tuge ke matimmi de parce que an tuge na Allah kamma na sababu da bari me tuge Allah kamma sababu da no inta me utu an tuga ko to da ko ni ko adi ken na tuge na Allah kamma kanda sababu da bari ko adi ken nan tuge na sababu nya kamma da tuge na Allah kamma ku kamma nun cu haju masro amma de mi maka an tuge na Allah kamma na sababu da bari ntuga Allah kamma ngada kira gaga ne bitigindi ntuga Allah kamma karangun da hatinga na kinya ngara dini ntuge alla kamma ille ngana kare ngada sogo sana nga tuge alla kamma ka ntuge alla kamma nga taxunu compendi walla ntuge alla kamma e, ntuge sababun kamma naña sababu ke wotanai saban ken xatam po goor goor gooreñi وعن ابن عباس نمر عبد ma بن عباس مغا قال أتيم حسبنا الله وصلنا الله ونعم الوكيل جك سميم من شروكا يا الله serebe gadi jikken cammendi allah kamma jikki sembe yemmen ciro kenganya allah sahim almawkulu ilay tugenganya katta ya ken ciro kenganya allah idan anganan jikken cammendi seretana kammaga jikki semberan bono parce que kellante imme hinunga digamarankenga قالها إبراهيم عبد الله بن عباس إبراهيم داكني عليه السلام كسنا إبراهيم كما حين ألقي بركبه قد إبراهيم سدي في النار إن بن نغن بن عباس تي قد إبراهيم سدي إن بن نغن هغتم به على كده مكوني ننتي حسبنا الله ونعم الوكيل وقالها محمد صلى الله عليه وسلم محمد غاغا اللغنا تيغا نيا كما غنا كسي محمد غاغا دك دغامه كوني حين قالوا دمك بيغتي له ادغني inna an-nasa haqiqa soronga qad jama'u ikahuma mailakum agadangani fakhshawhum ghakaniya fazadahum kanna farando mu'minun jidi imana limanan kaqai al-aya ayan kempa abu sufyan ay halle nangir uhudin ga jangan ngai gadaga ini misti nanti gama faren kare adi gada mu'minu kutube no tokononga idi mo kon curondi nanti warni faren do mu'minun nyama ketta go ni dangini tiya watini abdul qais bani abdul qais kunga dangini ida kun kinan ta kan daga kana ko muhammadu dangani ti o warni kata di soron ko tungo yi mana da roga na kuttebe to ga na tuuri nya sibitin kota aladin kota da ke harerti da roga na kuttebe to ga warne kem ken kutten timman o su kalli bakanon fara alayhi salatu wassalam kendani aga aga bugu wa hakaza tanyere sereme du kubenu ga sedi uhudiya maganta serebana kengan jabir ibn abdullah idi ho hoho kan cotte gara ta abu sufyana do jamanti ko kona ga ni i warni kata ga daru gara be to ko wanya mana i warna ga sukare pew inda serebana su to kono da mu'minun jidi man ka wai fare sallallahu alaihi wasallam kenda jidi man ka kunti ikunti kammo وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل إذا كاكون أو صنع علي جيكي سمبران شروع كنغني علي إلي يونيني حمرال أصد iwanonga allah ra kannello abu sufyanu sondomen di aɗo sereke ɓe ga daga agati idangani idiye mogo soronde ngarimaga ida gaja ñugo ngarimaga idi ngari kun idi ngari kun abu sufyan do jaman kanu ima ka sagar ni daga do makka ya idan fanqalabu bi ni'matin min allah wa fadl lam yamsasu musu'u wa tabaw ridwan allah wallahu bi fadlin azim daga hamra al asad di ja gundunya na ho handa minnanya nan tagar ni jihad maganya idan hasbun allah andu rogoto annan to ka ko ni higa nan kita amma na gane hasbi allah wa ni'mal wakil aga gane hasbunallahu wa ni'mal wakil ari riwayan yugo nanti farenti sallallahu alaihi wasallam higa na gadu bana mbe kita riwayan yugo nanti higa na gadu banan be hamme aganti hasbunallahu wa ni'mal wakil amma hadisa ke sana da gonu daga nan ta da'ifa ran sahana am kada kari ta be koni ala kulli hal diga men ari sirsire walakin onata alwaqa higa nan kita akoni higa dan joti konne ran baga baga walla higo la sammenga nga an kan nanti hasbi allah wa ni'mal wakil sahih na sanne allah jitu semberan curo kenga nya allah sere gone amman ji ken ngara allah kamma anga ma anga ma nyi batendi ani batenye de anan ji kellin kya kamma sasa allah ndin ken kammu kadin tawre ran am pa jumma bonowa odo karangunde ke kadugu tanan ke kon tariyanka ana nyinga karai me ga manya menonga wa angana ñintananga angana ñaga karayin mega ama ñemenowa seren ni jikello alla kamma ga direne karta abio ga canamaga abio ngana xenuxa abandaxumma ñemenowa ha karta na na kundwa imbe ngana tura ga ga walla hankamano ngana ni sogoro kotabana ama ñemewa seren ni jikello allah di wallahi hatuna anga soro ñugonu ngalli i jikken na kan nan di bannanu man na ran nyimme dia ke ba kene ge ko ta danga mai bannai o ma Allah nya ga ranya na ko tar ni goden ta ma man na ken turan nyimme dia hada maran min maka tuge Allah eh maka tuge tanan kama astaghfirullah tuge Allah subhanahu wa ta'ala a kama maka tuge tanan kama aran nyimme dia ke ba hakene ke hada maran men yana ganya ban bannai kasara ngana rari ni batte nyeri ana barka sura bonno ko ta bane annaka ran nyimme awa ko aran nyimmen daga hadamaren menye ni ndara eh, walle me nyimme aga kebe suroni nga anta ka suroni nga ako aran nyimmen daga hadamaren menye ni arawanya na na kare imme walla na watu imme ana parliza ulla gar ke suranya na arno kis kis ko mantonga kala ga nara kutu hube danga ne ka anto ngona di bana ata idan kesu ko humantel lanyin kollandia hadamaren men magaranti mangara an an jikira kamma seren ni jikello alla kamma hadamaren men ma garanti de magan jikkello hadamaren men kamma yorundan kundu nga hotu bitiginu sikkana maga kara kara kara kara a sangana naburendo india o hayno kuɓe ki bitigi bane anta kama maga yorundo iriginaga kuɓe jikken cembentengañi kanya kam maga ay mela saminten pe digamar rigina iriginaga kastam de hullo gon allah ra kuten jeñen allah kana kebera kutu allah gana tan naburanti na tabana su ta tabana ma hara ñimme hada mare me anji kello allah kamma allah bane subhanahu wa taala anta kalla anta watunu nanta antanonga nan antin muku antin allah subhanahu wa taala ma kan kutudi akeñeni tunka de man nanon po tenga akan yani jiki sembe hon pagi ga hagi hagi ganga atana garan jiki sembe honyan annan jiken ta atana kan man jiken kose nan rawahu al bukhari bukhari dahilla wan nasai ado nasai fihi masail masala al ula ho hana tawakkula eh, tuga alla kamma min al fara'id kenna gelli farla nonye idan nantuge allah kamma an kawa sunnani asrenyani kencu hede muallifun ta rahimahullah ana gelli farla nonye warna allah ce wa ala allah fatawakkalu in kuntum minin mana suru surku hilli gali musa soronga igara diga be ko الثانية هلندي أنه ننتي توغينا الله كما من شروط الإيمان أنا قليل من أنك أكون شارتلوني وأن الله قلت إن كنتم مؤمنين كم من أنك من أنك أكون شارتلوني أن ننتوغ الله كما أنا رغا توغي تنانيا كما الله من أنك أكون تمانته واللونة لمن أنك أكون تنويمه الثالثة استكندنا تفسير آية الأنفال سورة الأنفال آية معنى آية هنكي أغاتي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الرابعة نغتنها تفسير الآية آية تفسيرها في آخرها آية كبيرة على قرونها ما سورة الأنفال لقرونها يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الخامسة كرغان تفسير آية الطلاق ورندن تورانا ين تفسيرنا تفسير لمن غاغي بانغاندي تفسير مريني كان الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه السادسة تمندنا عظم شأن هذه الكلمة ككلمة هنشاننا تنقورنا wa annaha nanti ke kalma be ha kana ke kana hasbuna allah wa ni'mal wakil qawlu ibrahim kanyani ibrahim diga menga alayhi alayhi salatu wassalam tiga nan no kisenga kamma wa muhammadin ada yani muhammad ga ga diga menga sallallahu alaihi wasallam yalla allah kana tiga nan ya kamma nda kifi ibrahim da ke kalma muhammad sallallahu alaihi ada ke kalma kon idan koto e gana ran ka gai annan ka na ke kalma kon saram jata nga daga na hotana mundu modin do hube tanani hi suka kota amma ti hasbi allah wa ni'mal wakil hi suka kota amma ke kon sahih